I think we should just go to the sanya hannu kan haɗin gwiwa tsakanin hukumar kasuwanci ta teku da hukumar kiyaye aukuwar haɗura don kafa tashoshin tsayuwar manyan motoci a Najeriya. I will endorse this. I will propose a, a three-man Daga sanya hannu kan wannan yarjejeniya ina ba da shawari mu ɗan mutum uku daga ɓangarorin mu biyu dan aiki kan wannan yarjejeniyar. In ji shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta Najeriya Babboyi Oyeyemi. nan Oyeyemi ya ce hukumarsa za ta horar da jami'ai na hukumar kasuwancin jiragen ruwa kan yadda lasisi da rajistar manyan motoci yake don gudanar da wannan aiki yadda ya dace. Hukumar za ta duba lafiyar manyan motocin don suke jigilar kashi 90% cikin ɗari na kayan masarufi a dukkan Najeriya. Shin in wannan yarjejeniya ta fara fara aiki gadan-gadan me ake sa ran gani ne ita ce tambayar da na wa shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa malam hassan bello a gan su a a wurare an yi pakin din su ba idan ka tuna har a nan tafa wata daya da suka wuce ayi gobara a wurin to duk irin wannan ne don babu komai abu kawai kara zube ba za mu yadda da wannan ba dole a inganta su so idan an yi za ga ana ta tafiya da mota ba inda za ga a yi pakin you ko a yi hana motoci tafiya ko a lalata yanayin inda suke tattaruwa din nan ba wurin wanka ba komai da kazanta da me duk wannan abin zai zama an daina yin shi Ah, mun duba mun ga cewa kamar mararraba jos ya kamata a yi haka nan mun yi magana da jihar kaduna jihar kaduna har ta ɗauki abin da muhimmanci yanzu ana nan ana suna nan suna inganta abin nasu ah, mun ga akwai ogere jihar ogun mun ga akwai ah, port novo creek a lagos sa'an nan da can wajen ore nan gwamnan jihar edo shi ma mun je mun same shi yana nan yana process din bamu hili so duk wannan za a duba akan a ga ina ne ya inganta ina ne ya kamata ina ne kuma za a ci riba idan an yi wannan abubuwa din. Za a yi amfani da na'urori don ganin duk inda manyan motoci suke da ɗaukar matakin da ya dace in sun tsaya inda bai dace ba. Makon gobe duk masu ruwa da tsaki na wannan tashoshi za su yi taro a Legas don ƙarin bayani kan wannan aiki da ke da nasaba da raya tattalin arziki da zamanantar da harkokin manyan motoci. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.